This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60. Sai kuma da 1,530 a matsakaicin zango. Masu tsaron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashoshi kai tsaye a tashoshin fm na rediyo amfani sarauniya fara'a noma dalot da kuma niyya kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangwala voa hausa.com a duk lokacin da so kama tashar jama'a assalamu alaikum barkanmu da asuba barkanmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau juma'a babban rana 20 ga watan nuwamba shekarar 2015 da fatan an waye gari lafiya ladan ibrahim a yau ne daga nan birnin washington dc tare da sahabu imam aliyu da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dauniyar kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin kafin mu tsunduma cikin shirin sahabu a bamu kanun labarai hukumomi a kasar faransa da wasu sassan turai suna ci gaba da farautar mutum daya da ake zargin yana da hannu a hare-hare da aka kai birnin paris a makon jiya jiya alhamis majalisar wakilai ta amurka ta amince da kuduri da zai dakatar da shirin shugaba barack obama na bada mafaka ga 'yan gudun hijira daga iraki da siriya su dubu goma baɗi a nan amurka hare-hare biyu sun halaka mutane biyar a yankin isra'ila da ake yaza laifin kan falasinawa to kanun labaran kenan a jihar kogi gobe ake sa ran a gudanar da zaɓe sun yi shirin ko ta kwana ga na'urar nan ta tantance masu kaɗa ƙuri'a wato katiri da idan kuma koma jihar kaduna gidauniyar sadance ta yi taro domin inganta harkokin zamantakewa a tsakanin 'yan kasa mu kanmu a nan area consultative forum muna so mu tattauna da su hana zai indibo da kuma afenefere duk wayannan rigingimu da suke tasowa mu samu mu tattauna mu sa abin da za a yi duk muna kai kana za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki na jumai ali amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya duk da cewa an tabbatar da mutuwar madugun kitsa hare-hare da aka kai birnin paris a makon jiya har yanzu ana ci gaba da farautar akalla mutum guda da ake zargi dan ta'adda ne wadda ya tsere tun ranar juma'an da ta gabata jaman faransa sun tabbatar ba su san inda sala abdulsalam yake ba amma an zafafa neman saka inda na'in a fadin faransa da belgium jiya alhamis ya bazu ma wannan binciken zuwa netherlands kamar yadda rahotanni a kafofin yada labarai suka nuna shi da abdulsalam wadda aka hakikance yana da hannu wajen taimakawa a kai harin da aka kai a birnin paris ya zama mutumin da a hali yanzu aka fi neman sa a turai fiye da kowanne ana neman sa ruwa a jello bayan da hukumomi suka ba da sammacin a kama shi hukumomi a kasar belgium sun ce sun kai samame daban-daban har guda tara a jiya alhamis kuma suna tsare da mutane tara jiya alhamis majalisar wakilai ta amurka ta amince da ƙudurin da zai dakatar da shirin shugaba barack obama na ba da mafaka ga 'yan gudun hijira daga iraki da siriya su dubu goma a cikin kasar nan baɗi amma mr obama ya alkawarin ba zai amince dokar ba idan har ta sami amincewar majalisar dattijai shugaba obama yana ganin shirin nasa na sake wato tsugunar da waɗannan mutane na sake tsugunar da waɗannan mutane zai ci gaba kamar yadda ya tsara shugaban na amurka ya ce bayan da aka gama surutai aka sami natsuwa aka dubi gaskiyar maganan shirin zai ci gaba shugaban ya bayyana haka ne yayin da yake halartar taron koli na kasashen da ke yankin asia da pacific a manila na kasar philippines wakilai 289 suka goyi bayan kudurin 137 kuma suka yi galibin 'yan wakilan republican da kuma wasu da dama daga jam'iyyar democrat ta mr obama ne suka goyi bayan yunkurin tsawarar bincike kan 'yan gudun hijirar da za su shigo amurka babu tabbas akan yadda kudurin zai kaya a majalisar dattijan amurka wasu wakilai sun bayyana damuwarsu yan ta'adda za su saci jiki su bi yan gudun hijira su shigo amurka su aikata ta'addanci shigen dai abin da ya faru a birnin paris na kasar faransa ranar juma'a ta makon jiya amma shugaba obama ya ce yana yi wa 'yan gudun hijira bincike mai tsanani kamin a su shigo amurka daga nan yi watsi da ikirarin da ake cewa shigowarsu zai kasance babban barazana ne ga harkokin tsaro hare-hare biyu da falasɗinawa suka kai kan yahudawa jiya lamis ya halaka mutane biyar a ɗaya daga cikin munanan hare-haren da isra'ila ta gani cikin kusan watanni biyu da ake hare-hare da falasɗinawa suke kaiwa da wuƙaƙe da wasu hanyoyi alamari na farko wani ba falasɗine ne da ke dauke da wuka ya soki yahudawa biyu a wani ofis a birnin tel aviv kamin mutane su kama shi daga bisani suka danka shi ga 'yan sanda kamar yadda shaidu suka ce haka hakanan kuma bayan haka jiyan an shaida wato mutuwar wasu mutane uku an tabbatar da ɗaya daga cikinsu a zaman ba yahude ɗayan kuma wadda aka wadda ya kai harin a wasu harbe-harbe da aka yi da kuma wata mota kusa da wani sansanin 'yan share wuri zaune a kudancin birnin kudus wasu mutane kuma sun jikkata a halin da ake ciki kuma yau juma'a amurka za ta saki jonathan pollard wadda amurkan ta ɗaure kan zargin yi wa isra'ila leƙen asiri amma burinsa na tafiya isra'ila zai fuskanci jinkiri Pollard dan shekaru 61 da haihuwa wani tsohon ma'aikacin rundunar sojin ruwa ta Amurka a zaman farar hula ne an yanke masa hukuncin ɗaurin rai da rai ne a shekara ta 1987 bayan da ya amsa laifin sayarwa Isra'ila bayanan sirri. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. shugaban amurka barack obama ya ce za a sami galaba kan kungiyar da larabawa suke kiranta daesh ita kuma take kiran kanta isis idan aka sami daidaituwar harkokin siyasa a syria shugaban ya ce lamarin zai dauki shekaru kuma ya ce ba za a sami cikakken nasara na kwantar da su ba har sai an sami wani daidaito ta fuskar siyasa a syria shugaban ya furta ka ne a taron kolin kasashe da suke a yankin asia da pacific da ake yi a kasar philippines hakanan shugaban ya taɓo batun taron koli da za a yi nan gaba da zuma wanzar da zaman lafiya a siriya ya ce shawarwarin za su gano ƙungiyoyin 'yan hamayyan kasar waɗanda za su kasance ɓangaren gwamnatin wucin gadi kamin a yi zaɓe ko kafa sabuwar gwamnati shugaban na amurka ya ce akwai wani abu ɗaya tabbas game da makomar siriyan a nan gaba babu gurbi ga shugabanta na yanzu a ci gaba da tafiyar da harkokin ƙasar shugaba obama ya ce tilas rasha da iran su ɗauki wani muhimmin matsaya za su ci gaba da tallafawa assad ya ci gaba da mulkin kasar ko za su yi aiki tare da hukumin kasa da ƙasa wajen ceto ƙasar ta siriya jama'a faɗin duniya sun rungumi a ƙa'idojin demokradiyya da suka hada da 'yancin faɗan albarkacin baki duk da cewa akwai bayanai a fadin duniya da suka nuna an samu koma baya yayan shekarun nan wajen mutunta yanci da demokradiyya ta ayyana kamar yadda sakamakon bincike da cibiyar bincike da neman jin ra'ayin jama'a da ake kira Pew Research ta Amurka nan ta bayyana a zaman martanin mutane a kasashe 38 da aka tuntuba galibin mutane a kusan dukkan waɗannan ƙasashe da aka tuntuba sun ce yana da muhimmanci aƙalla a ce mutum yana da zama a ƙasar da ake mutunta 'yancin magana inda 'yan jarida suke da 'yancin aiki da kuma 'yancin amfani da intanet a fadin dukkan waɗannan ƙasashe da aka tuntuɓi jama'ar su kashi hamsin ko abin da ya fi haka kus suna ganin waɗannan 'yancin suna da muhimmancin gaske duk da haka binciken na kamfanin pew ya nuna cewa akwai bambanci kan yadda mutane suke fassara 'yancin magana labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To bari mu faro takon daga jihar Kogin Najeriya inda 'yan sanda suka ja kunnen masu tunanin kawo wa zaben da za a yi gobe tashin tashina da cewa su sake tunani. Ga Mustapha Nasir Batsari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. kimanin 'yan sanda dubu goma sha biyu ne aka jibge domin tabbatar da tsaro a lokacin zaben kujerar gwamnan jihar kogi da za a gudanar a gobe asabar rundunar 'yan sandan najeriya dai ta ce ta shirya tsab domin tabbatar da tsaron lafiyar jama'a a wannan zaɓe na jihar kogi mataimakin sufeto janar na 'yan sandan najeriya mai kula da sashen ayyuka a hedikwatar 'yan sandan da ke abuja dig satonye wakama wanda kuma shine aka turo domin sanya ido a wannan zaɓe na jihar kogin ga abin da yake cewa those who are maybe planning to disrupt the elections but let's say that we have deployed sufficient policemen from within the state and from outside the state. Ya ce waɗanda ke yin wani shiri na yin kafar angulu a wannan zaɓe, to bari in gaya maka cewa mun sanya jami'an 'yan sandan da ke nan jihar Kogi da ma wasu daga wajen jihar domin tabbatar da komi ya tafi daidai. ya gargaɗi jama'a da su shiga hankalinsu domin kuwa doka za ta yi aiki ga duk wanda ya karya dokar. To ita ma dai hukumar zaben Najeriya ta ce ma'aikatanta dubu goma sha uku da ɗari ɗaya ne za su gudanar da aikin zaben na jihar Kogi kwamishinan hukumar zaben jihar kogin hussaini halilu fai ya ce kawowa yanzu sun raba kayan aiki a ƙananan hukumomi 21 da ke fadin jihar kogin sannan ya ce sun yi shirin ko ta kwana ga na'urar nan ta tantance masu kada ƙuri'a wato katrida domin gudun bacin rana su ma an riga an tantance su an kuma ƙara cajin su an kuma eh, ƙara inganta aikin da za su yi duka wayannan an riga ba mu da matsala eh, ko kaɗan akan wayannan eh, kariri da ɗin sannan muna kuma da isassun wadda eh, spare wadda in allah kiyaye wani abu ya faru sai a yi amfani da su kuma mun samu ƙwararru tara. wato kowane ɗaya kowane gunduma wadda za su yi ta zagawa ranar zaɓe su dubi irin halin da ake ciki in allah ke an samu matsala su za su gyara nan da nan in kuma bai gyaru ba ne to akwai ma canji wadda muke da su a je fiye da 700 daga karfe 8 na safiyar gobe asabar din ne dai masu kada kuri'ar za su fito domin tantance su sannan daga bisani a fara kada kuri'ar mustapha nasiru batsari murya amurka daga lakwaja a nigeria. talaka ka bar kuka kuri'ar ka yancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka a can jihar kaduna ko kungiyar gidauniyar sadauna ce ta yi taro domin ƙara lalubo hanyoyin da za a inganta zaman lafiya tsakanin al'ummar najeriya ga isa kara, da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton Alhaji Kumasi wanda ke amsa tambayoyin manema labaru jim kaɗan bayan tashi daga taron gidauniyar Sardauna da aka yi a garin Kaduna ya ce zaman lafiya da fahimtar juna shine abin da kungiyar ta tasa a gaba muna nan muna magana da shugabannin igbo eh, eh, south east me yasa ba su magana sun fara yi kuma za su yi mu kanmu a nan arewa consultative forum muna so mu tattauna da su ohana zai indibo da kuma afenefere duk wani rigingimu da suke tasowa mu samu mu tattauna mu sa abin da za a yi duk muna kai muna neman zaman lafiya haɗin kai sannan ci gaba wannan shine dama abin mu area consultative forum peace unity and development wannan kungiya ta yi tunanin haɗa kai da ko gwamnonin arewacin najeriya don cimma nasara kwarai kwarai da gaske a suna cikin jigon mu a cikin wannan foundation din to kuma sabbin gwamnoni sun zo dole mu je mu faɗakar da su da abubuwan da ake yi kuma mu roƙe su su ci gaba da taimaka mana kamar yadda wanda suka gada suka yi tsohon gwamnan jihar naija alhaji ma'azu babangida aliyu ne ya yi ma manema labaru karin haske game da taron gidauniyar sardaunan mun zo ne musamman don mu dubi abubuwan da wato ita sardauna foundation ta dinga yi tun lokacin da aka kafa ta mu kuma tabbatar da cewa mu mun san cewa in babu haɗin kai to ci gaba zai mana wahala kuma mun san yanayin abin da muke ciki yanzu ya kamata mu haɗa kanmu don mu tabbatar da cewa mun zauna lafiya cikin lumana a cikin annashuwa da cikin jin daɗi kuma wannan zai faru ne kawai idan mun iya haɗa kanmu to dama amfanin saddauna foundation kenan to shi yasa ku ga duk dattijanmu da kenan kamar ka dubi justice yana ɗaya daga cikin ministocin saddauna to duk haka muke so a bi a goyi bayan gwamnatocinmu a kuma tabbata cewa mun haɗa kanmu. Sai dai shi tsohon ministan ilimi Malam Ibrahim Shekarau ya nunar da buƙatar da ke akwai ne wajen samar da ayyukan yi ga matasa tare da faɗakar da su akan ƙalubalen da ke gabansu. Babban al'amarin da shi ne samar wa al'umma abin yi musamman jinsin matasa. Su kafin ma ka bai mutum sana'a ya fahimci menene rayuwa ya fahimci me ma dalilin da ake son ya samu sana'a ne ya samu abin yi. taron gidauniyar tunawa da sardaunan da ya shafe sama da sa'o'i hudu a garin kaduna ya mai da hankali ne akan samar da zaman lafiya da fahimtar juna tsakanin al'ummar arewacin nigeria isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a nigeria tawa har yanzu ana tare da sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc yanzu agogo ce karfe 12 na tsakar dare da minti 14 ga shirinmu na gaba lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu Masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Idan kuna biye da mu a makon jiya Dr. Muhammad Bello na asibitin tuna da rakiya da ke Kaduna ya mana bayanin muhimmancin yawaita wanke hannu wajen rigakafin kamuwa da cututtuka musamman cututtukan da ake yadawa har ma yi bayanin cewa yawaita wanke hannu na iya rigakafin kimamin kashi 60 daga cikin ɗari. na cututtuka. A ci gaba da hirar da Dr. Bello na ce da shi shan me yasa ne wasu idan ana ƙoƙarin faɗakarwa akan muhimmancin tsabtace muhalli wajen rigakafin kamuwa da cututtuka sai su rika cewa ana ta kaiwa ke ta kaya akan cewa fatara ta ishi mutane yaya za su yi tsabta. to ai rashin sani ne kuma wani lokaci zan ce kamar wato zai zama wawanci ne mutum ya ga cewa an ce in ba haka ba ai ba dalilin ma da ya kamata da a ce an sa wata doka wanda ko sai ana wata ake ce sanitation da a kowane wata sai a samu kwana ɗaya da aka killace wanda dole ka zauna gida ka tsaftace ka wannan ba sai gwamnati ma ta tsawata maka ba amma idan mutum yana ganin cewa ai yana ana ta kaiwa ta kaya ba zai tsaftace muhallinsa ba ko jikinsa ba idan ya kwaso cutar abin za ta shafe shi kuma su shafi makwabta da yan uwa domin mene dole in yi je asibiti ko da asibitin gwamnati ne sai ya kashe kuɗi domin ya samu lafiya wannan makwabcin nasa da ya gyara nashi ma zai zo ziyartarsa shi ma an an masa wata nauyi yan uwansa ba za su kashe kuɗi kan zuwa jinya da kawo mishi abinci da sayan magani da sauransu so daga baya dan karamin kokari da zai yi na tsaftace muhallinsa da za ta iya kare mai lafiyar jikinsa ta jawo babban bala'i ga mutane da yawa da shi da makwabtan nasa da yan uwan nasa domin rashin ya kamu da rashin lafiya a sabili da rashin tsafta so wannan kawai ina ganin rashin fahimta ce da kuma danganci gare masu yin haka saboda haka kai mai kira wani kira za ka yi ma jama'a eto eh kiran da zan yi ne babu abin da ya fi lafiya babu abin da ya fi lafiya daɗi ko da za ka wani daga safe har yamma kana cikin kushin lafiya to ya fi a ce maka a'a yanzu ba kakanan kana zawo ko ga kanan kwanciya asibiti ko ga an samu ruwa to idan mutum na da lafiya yana da yana yana tsaftace kanshi kuma yana kiyaye tsafta to za a ga cewa rashin lafiya in ba irin waɗanda ya zama na dole ba ya kama ka kamar su hawan jini ko suga da sauransu to za a ga cewa an dai yaye masa wato ah, kafan da zai kamu da rashin lafiya mai yawa domin wa'annan sauran su ba su da yawa a afirka a yanzu a cututtuka masu wanda ake fama da shi a kasashen da suka ci gaba ba su haɓaka ba tukuna a afirka wanda ke abin da ke yawan damu mu yanzu shine cuta mai kama mutane sabili da rashin tsafta da kuma rashin abinci. Wannan shiri na lafiya uwa jiki yana zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. lokaci ya yi da za ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana likita na fatar kana lafiya alhamdulillah ina lafiya hajiya to ma sauraro idan kuna biye da mu makonni biyu da suka shige dr ladan ya fara ba da amsa ga tambayar abin da ya sa haka kurum sai jini ya ta zuba musamman ga mata idan kuma hakan ta zo da kwarar kwana mace ta mutu to da yake likita bai gama bayani ba lokaci ya kure za mu maimaita tambayar Waka bakin mai ita likita kasan aka ce tafi daɗi. <laughs> Gaskiya ne <laughs> To ga wannan mai tambayar da kan shi zai maka tambaya kana jin shi. To hajiya. Salamu alaikum sakin da Tambaya na nan zuwa ga Juma Ali ta filin lafiya a Allah ne wani irin ciwo ne yakan sa bulbulan jini ga musamman ma mata har ya kawo rasa rayuka. Rasa rayuka. tsakanin su kuma don allah da yi ne musabbatin hakan faruwar hakan wanda ke sa hakan ne ke faruwa don wannan ciwon don na ganin shi da wata goyon allah da nufin za ta je ta fi tsari in ya samu bulbula nan take nan allah ya ɗauke maka a yanka allah ne ke kawo wannan irin ciwonita a tambayin nan likita a gode in yi ku da na amina na mani mauna magana ne ka magistrate na na gode sai an jima. to likita ka ji tambayar tasa? eh na ji tambayar tasa. to me ke kawo wannan ciwon? to akwai abubuwa da yawa da za sa mace jini ya rinka fita haka da yawa daga mace ta kamar ta mahaifanta to na farko akwai waɗansu waɗanda kawai waɗansu irin abubuwa da suke suke kamar girma a cikin mahaifar mata To. Wanda kamar da turanci muna kiran su abu waɗansu abu ne za su yi kamar waɗansu za su yi kamar gyaɗa waɗansu za su yi ƙanana ƙanana haka waɗansu kuma suna fin girman gyaɗa ma. To su waɗannan wani lokaci domin in suna ciki ɗin su ɗan sai su sai mu yi ta jini in kuma ba a san tana yi ba yana iya halakar da ita. Waɗansu kuma matan akwai waɗansu mata za su yi ciki yadda cikin yadda ɗan ke sauka bai in ta samu juna biyu abin bai faruwa a cikin mahaifar yakan samu a shi gefen mahaifar ne. to in wanne ya faru zai ta kira to sai sa wurin kuma ya rinka jini ya rinka jini da yawa to in ba a je an gyara wannan ba shi kuma wannan yana iya halaka mace akwai waɗansu waɗanda suna da wani irin ciwo kin san akwai wani irin ciwo da ake kiran shi mafiliya in ba a tabbatar tana mace na da shi ba wanda in wani jini ya faru bai iya tsayawa to to to shi wannan shi kuma in ya faru in ba dai kuma ba an tabbatar ba ne sai mu ba mata kaɗai ba kowa na iya samun irin wannan wannan shi ba na iya faruwa sai mu ta yi ta jini sai kuma kuma in kwana yi to kuma Allah ya sa abin nan yana faruwa to kuma akwai waɗansu masu kamar irin ciwon da ake na na kamar taro irin abin da ke makonguro da ke gyara yanda jikin zafin mutum da sauransu waɗansu mutanen kuma in dai wannan baya aiki yanda ya kamace taro din to yakan sa su rinka jini da yawa haka shi ma an ba a tabbatar ba yana iya halakar da su akwai kuma waɗansu masu irin sankarar mahaifa to duk wannan shi yana kawo jito duk abubuwan nan kuma akwai waɗansu mata wanda suke suke kin san kamar musamman irin kasashen nan ko waɗansu kasashen duniya din akwai waɗanda suke irin suke sa wani akwai wani abu da ake kira da turanci IUD to wato irin abin da ake sa a cikin mahaifa wanda ke hana ah, mace ta yi ciki wato irin na kamar ah, maganin hana daukan ciki din na eh, tsara iyali to akwai wani abu na'ura ne da ake sa wani lokaci a cikin mahaifar to wani lokaci wannan abin yakan sa mace ta rinka jini da an ba a tabbatar da abin da ke faruwa ko da ke mun ba mu amfani da su a kasashen mu to wannan ba tabbatar kuma ba a yi sauri ba yana iya halakar da matan ita to duk waɗannan kawo jinin Eto eh, to kamar da mace na jini eh. yana faruwa in dai ta tana ganin jini ba lokacin haila din ta ko ran ta ganin al'ada to ya kamata a sauri a kai ta wurin likita to likita ka san shi wannan mutumin ya bayanin cewa abin kamar ya faru a gaban sa ne mace kawai ta shiga bayan gida sai kawai jinin ya tsinke mata sai ta mutu take eh. haka na iya faruwa yana iya faruwa in dai jinin ya fito musamman irin waɗansu ciwuka in jinin ya fito ba zai tsaya ba sai kawai ta zuwa To. Eh, to a kuma sun sai sa za ga abin na sai rinka ita za ga tana kamar tana ganin haila ne na kamar wata ɗaya. Amma kuma ba hailan ba ne. Kuma ba hailan ba ne. To akwai abin da za a iya yi ma mace in ta je asibiti? eh to in ta je asibiti za a iya bincike a ga me ke kawo wannan jini din sai an tabbatar da abin da ke da yawanci sai an yi bincike za a yi binciken mahaifar a tabbatar me ke kawo wannan jinin inda aka tabbatar da abin da yake kawowa ne to ana iya warkar da shi a yi to shawara dai kawai da mace ta ga irin haka kuma ko da yake ka ce ba mata kaɗai ba ma har maza hakan na samun su ko? Eh shi hemophilia ɗin yana iya samun maza shi ma. waɗansu ana iya haifar su a wani abu ne da ke sa kin san mu kamar mutum ya ji ciwo ko ya ɗan samu ɗan yanka eh. to in jini ya so a akwai wani abu da ke Allah ya halicce mu da shi to sai jini ya daskare to akwai kuma waɗansu mutane waɗanda wannan abin da ke sa jini ya daskare ba su da shi kwata-kwata Allah bai yi su da shi ba Allah bai yi su da shi ba saboda haka in suka yanke sai kawai jini ya ta zuba sai dai kuma ikon Allah sai dai kuma an zo an an tsare jinin ko kuma an ba su wani maganin zai tsaye da jinin in ba haka kawai sai su jinin duk sai tsaye daga jikin su subhanallahi eh wannan yana iya faruwa shi ma to amma irin wannan din in kamar yadda kace aka akai sauri sauri aka kai mutum asibiti akwai dabarun da likitoci suke eh aka kai mutum kuma inda mutum ya sai na da irin wannan kowane lokaci ya rinka tafiya da wani abu da zai ce ina da irin wannan ciwon To. Eh don da ka je asibiti an tabbatar ga abin da ke ba sai an wani bincike ba. To to. Eh wannan kasashen haka ake yi za a baka wani kaman kati ko kuma wani abu da zaka iya sawa. Yana jikinka. hannu. Eh yana jikinka. Eh, wanda zai ta kana da iri ciwo kaza kaza to da ka je asibiti ko kai hatsari in baka iya magana sun tabbatar da abin da ke faruwa. To Allah ya sauke. Amin amin hajiya. To ina fatan kuma shi wannan malamin da ya wannan tambaya yana kusa kuma ya ji bayanin da kai idan kuma ba mu fahimci tambayar da ya bayawa muna fatan zai sake rubutuwa wannan fili. Eh gaskiya ne hajiya. To likita ka san na ce waka bakin mai ita aka ce ta fi daɗi ko? Eh gaskiya ne hajiya. To ga shi kuma tambayar mu ta gaba. To. Salamu alaikum murya rikon mai magana Abdu daga Kalaba. Anguwar Nasarawa Bakoko. Da Allah ina tambaya yana kuta mai ne da wai bature ma yana yi ciwon basir ne ko baya yi to likita ka eh, ji tambayar na ji tambayar na ya ce wai bature na ciwon basir ko baya yi ko baya ai to ai duk ciwokan da ke samu duk iri ɗaya ne hajiya. Wato eh. dukkan mu da yan adam ne. Eh duk yan adam muke Allah ya mu da jinin da yanda jiyoyin mu duk iri ɗaya ne sai dai fata jikinmu ne manta amma su ma suna ciwon ba su duk abubuwan da ke kawo mu nan muna ganin su kawai lokaci duk abubuwan da ke kawo sa mu yi kamar da yadda ke na bayyana kwanakin baya can masu zama kowane lokaci na ake zama ko tafiya kana zama da yawa duk abubuwan da ke kawo ko mace ba su juna duk waɗanda abin da ke kawo mu mu baƙaƙen matasa ba su ma yana samun sa tun da su ma abin da muke yi dan suna yi eh suna yi to likita cikin cututtuka dai akwai cututtukan da kila za a ce kila turawa suka fi kamuwa da shi ko kuma baƙaƙen fata suka fi kamuwa da ciwon ko akwai akwai waɗansu abubuwan da kamar mukan gada ne kamar irin kamar irin sickle cell. Oh, ciwo cuta fara din nan. Eh to yawanci bakaƙen afirka da wanda suke wurin irin wuraren gabas ta tsakiya dinnan sun fi samun wannan ciwon tura sosai ba samun su kuma suna ciwo ka kuma wanda tura sun fi samun su mu ba mu samun su haka dai Allah ya yi eh, haka Allah ya mu to shi wannan domin waɗannan abin da ake kiran genetic wanda Allah ya yi mu yanda Allah ya yi mu kenan waɗannan irin ciwo amma yawanci duk ciwo kan eh, muna iya duk muna samun su daidai ne to likita lokaci ya fara daga mana hannu a ah, saboda haka anan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa madadin? Dr. Lada? Jummai mai ce daga nan birnin Washington DC na ke gayyatar ku a makon gobe domin jin wani sabon shiri na lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke a huta lafiya. To mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice. cewa an tabbatar da mutuwar madugun kitsa hare-haren da aka kai a birnin paris makon jiya har yanzu ana ci gaba da farautar akalla mutum guda da ake zargi dan ta'adda ne wadda ya tsere tun ranar juma'an da ta gabata jaman faransa sun tabbatar ba su san inda salah abdulsalam yake ba amma an zafafa neman saka inda na'in a fadin faransa da belgium a jiya alhamis lamari da ya bazu zuwa kasar netherlands kamar yadda rahotanni a kafofin yada labarai suka nuna jiya lamis majalisar wakilai ta amurka ta amince da kuduri da zai dakatar da shirin shugaba barack obama na bada mafaka ga 'yan gudun hijira daga iraki da siriya su dubu goma cikin kasar nan a baɗi amma mr obama ya alkawarin ba zai amince da dokar ba idan har ta samu amincewa a majalisar dattijai shugaba obama yana ganin shirin nasa na sake tsugunar da waɗannan mutane zai ci gaba kamar yadda ya tsara hare-hare biyu da falasɗinawa suka kai kan yahudawa jiya alhamis ya halaka mutane biyar a ɗaya daga cikin wato munanan hare-hare da isra'ila ta gani cikin kusan watanni biyu hare-hare da falasɗinawa ke kaiwa da wuƙaƙe da kuma ta wasu hanyoyi jama'a faɗin duniya sun rungumi aƙidojin e, demokuraɗiyya da suka hada da 'yancin faɗan albarkacin baki duk da cewa akwai bayanai a faɗin duniya da suka nuna an samu koma baya a 'yan shekarun nan wajen mutunta 'yanci da demokuraɗiyya ta ayyana kamar yadda sakamakon bincike da cibiyar bincike da neman ra'ayoyin jama'a da ake kira Pew Research ah, ta bayyana a zaman martanin mutane a ƙasashe 38 da aka tuntuɓa. galibin mutane a kusan dukkan waɗannan ƙasashe da aka tuntuɓa sun ce yana da muhimmanci akalla a ce mutum yana zama a ƙasar da ake mutunta 'yancin magana inda 'yan jarida suke da 'yancin walwala da aiki da kuma 'yancin amfani da intanet To madalla da ta tun labaran mu kawo karshen shirin gaba daya yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman shi sabu Imam Aliyu da ya taya ni gabatarwa sai Cubahiro Jido ne wanda ya ba da umarni da injiniyan mu injiniya Jona ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai an jima mun dawo muku da shirin mu na hantsi. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.